nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara biyar da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga kuma sai sauran shirye da suka hada da shirin nan na ko kun san muna tafi da shirin mu koyi harshen Farisanci. Za mu gabata muku da shirin na musamman na azumin watan Ramadan mai alfarma da kuma shirin nan na tarbiyyar iyali. Za mu kawo shirin dan matasa mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saura da yardar Allah to amma kafin nan sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya Ito da farko ga muhimman kanunsu ministan harkokin wajen kasar iran ya ce gwamnatin amurka ta haramta wa irakawa samun wutar lantarki kuma ra'unurwa ta bukaci isra'ila ta bari a shigar da kayayyakin agaji zuwa yankin zirin gaza wasu rahotanni sun ce hare-haren jiragen yake marasa matuƙa sun kashe ɗaruruwan fararen hula a nahiyar afirka To yanzu kuma ga labaran da ke dake. Ministan harkokin wajen kasar Iran Abbas Arakci ya yi Allah wadai da matakin da gwamnatin kasar Amurka ta ɗauka na haramtawa al'ummar kasar Iraki su na samun wutar lantarki da ma wasu abubuwa na more rayuwa. Muna tare da al'ummar kasar Iraki kuma mun tabbatar da alkawalinmu ga gwamnatin Iraki na bada haɗin kai wajen tunkarar matakan da Amurka take ɗauka ba bisa ƙa'ida ba in ji Abbas Arakci a wani saƙon da ya wallafa a shafin sana X. Kamfanin dalaci labaran Reuters ya nakalto wani babban jami'i na makamashi a ƙasar Iraki yana cewa a halin yanzu dai Iraƙin ba ta da wasu hanyoyi wanda za ta mai gurbin makamashi da take shigowa da shi daga ƙasar Iran ba. Lamarin da zai haifar da babbar matsala wajen biyan bukatu na wutar lantarki a cikin gida musamman ma a lokacin bazara. tun daga farkon ranar lahadin ta gabata ce dai wani jami'in amurka ya tabbatar da cewa gwamnatin amurkan ta yanke shawarar kin sabunta yarjejeniyar da ta bai wa iraki damar sayan wutar lantarki kai tsaye daga kasar iran wani babban jami'in ma'aikatar wutar lantarki ya shirya wa kamfanin dillancin labaran reuters cewa gwamnati ta fara aiwatar da matakan gaggawa domin rage tasirin matakin da amurka ta ɗauka akan samar da wutar lantarki a ƙasar iraƙin wa'adin ya kare ne dai a ranar asabar ɗin ta gabata yanda kuma ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka ba ta tsawaita wannan wa'adi ba game da wata sanarwa daga ofishin jakadancin amurka da ke birnin bagdaza ta bayyana wannan shawarar da wani bangare ne na matakin matsin lamba da shugaban kasar amurka donald trump yake dauka akan kasar iran da nufin dakatar da abin da yake kira wato barazanar nukiliya na iran din da kuma dakil shirinta na makamai masu linzami kuma hana tallafawa ƙungiyoyin 'yan gwagwarmaya a yankin gabas ta tsakiya hukumar unurwa ta yi kira ga isra'ila da ta kawo ƙarshen hana shigar da kayayyakin agaji a yankin zirin gaza domin daƙile wato barazanar yunwa da kuma halhalu a tsakanin al'ummar yankin Murgamin ga alamu na farko na ƙarin farashin kayayyaki na masarufi in ji kwamishinan unurwa philip lazarini a yan wani taron manema labarai wanda ya gudanar a jiya litinin inda kara da cewa yayin da lokaci yake kurewa ya kamata a ɗauki mataki wurin fuskantar tasiri na haramcin na isra'ila wanda muke ganin cewa yana karuwa da kuma tabbatar da cewa al'ummar yankin zirin gaza sun samu taimakon gaggawa ba tare da ɓata lokaci ba lazari ne kara da cewa akwai haɗarin koma baya dangane da yanayin da ake ciki wanda ake fuskanta daga yan watannin da suka gabata zuwa yanzu game da ƙara yaduwar yunwa a tsakanin mutanen yankin zirin gaza sakamakon matakan da isra'ila take ɗauka isra'ila ta sanar dakatar da isar da kayayyakin agaji kai tsaye zuwa yankin zirin gaza tun daga ranar biyu ga watan maris tare da yin barazanar ƙara matsin lamba a kan ƙungiyar gwagwarmayar falasɗinawa ta hamas yadda kuma ɓangaren yan gwagwarmayar falasɗinun ya ki amincewa da shawarar amurka na tsawaita yarjejeniyar ta buɗe wuta ta farko maimakon shiga mataki na biyu kamar yadda yarjejeniyar ta tanada tun daga farko a wani mataki na baya-bayan nan dai na ƙara matsa lamba a kan al'ummar yankin zirin gazan ministan makamashi na isra'ila eli cohen ya sanar da cewa ya rataba hannu akan wata doka wadda ta katse wutar lantarki kai tsaye a yankin zirin gaza tun daga ranar tara ga wannan wata na maris yana mai da cewa isra'ila za ta yi amfani da dukkanin kayayyakin aikinta wajen dawo da mutanen da aka yi garkuwa da su a yankin zirin gazan da kuma tabbatar da kawo ƙarshen samuwar ƙungiyar gwagwarmayar falastinawa ta hamas wani babban jami'in 'yan sanda a jihar otar ta ƙasar india ya buƙaci musulmi da su sallar juma'a a gida a wannan mako a cewar radiyon gwamnatin ƙasar pakistan firaministan jihar otar pradesh a yankin da ke idaitiya a ƙasar india ya kare kalaman da jami'in 'yan sandan ya yi game da musulmi inda ya ce yadda ake gudanar da bukukuwan hule sau da yawa a shekaru da suka gabata ba a samun cin karo da juna da lokutan da musulmi suke gudanar da ibada sannan kuma ana gudanar da bukukuwan na hule sau ɗaya ne a kowace shekara ita kuma sallar juma'a ana gudanar da ita ne sau ɗaya a mako ya bayyana cewa jami'in na 'yan sanda tabbas gwarzo ne kuma jarumi tare da bayyana cewa wannan ra'ayi nasa daidai yake kuma hakan koda zai bakanta ma wasu ya ƙara da cewa bikin holi ya fi sallar juma'a muhimmanci a wajen indiyawa amma kuma ana gudanar da shi sau ɗaya a kowace shekara da haka gudanar da shi ya fi fifiko a kan sallar juma'a jami'in 'yan sandan na gwamnatin ƙasar indiya da yake magana a kan halin da ake ciki dangane da shirye-shiryen da masu addinin hindu suke na gudanar da bikinsu a wannan juma'a mai zuwa ya ce babu matsala musulmi za su iya sallar juma'a a gida firaministan da ke kula da yankin atar ya bar da hujjar cewa ana iya jinkirta sallar juma'a din har zuwa lokacin da 'yan hindus za su kammala bukukuwan nasu na ibada ko kuma kowane musulmi ya sallarsa ta juma'a a gidansa wannan da yana zuwa ne a yayin da malamin addinin musulunci na yankin maulana khalid rashid ya bayyana cewa za a gudanar da sallar juma'a din kamar yadda aka saba a ranar goma sha hudu ga watan maris ranar da 'yan addinin hindus za su gudanar da nasu bukukuwan na addini ba tare da wata matsala ba to jama'a masu kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio tehran kimanin fararen hula dubu ɗaya ne dai ake sa ran an kashe tare da jikata wasu ɗaruruwan na daban a raharin da jiragen yake marasa matuƙa suke kaiwa a sassa daban-daban a cikin wasu kasashen nahiyar afirka yadda ake ci gaba da yin amfani da jiragen marasa matuƙa a wannan nahiya a cewar jaridar the guardian ta ƙasar birtaniya masu sharhi da kuma nazari suna cewa daga shekara ta 2021 zuwa shekara ta 2024 jami'an tsaro a ƙasashe daban-daban a nahiyar afirka sun yi amfani da jiragen yaƙi marasa matuƙa wajen kai hare-hare wanda kuma sautari ana kashe fararen hula ne maimakon masu aikata laifuka dole ne wannan ya kawo ƙarshe kuma dole ne ƙasashen duniya su ɗauki matakai waɗanda suka dace wajen saka ƙa'idoji a kan amfani da jirage na yaƙi marasa matuƙa domin rashin yin hakan zai ci gaba da yin sanadin salwantar rayukan fararen hula waɗanda ba su ci ba su gani ba in ji cora morris jami'a a cibiyar sanya ido akan amfani da makamai ba bisa ka'ida ba da ke da mazauni a birnin london na ƙasar birtaniya an tabbatar da cewa dai jirage marasa matuƙa masu ɗauke da makamai sun kashe fararen hula a ƙasashe daban-daban na nahiyar afirka sakamakon yadda ake amfani da su wajen fuskantar tashashen hankula da hakan ya haɗa da ƙasashen sudan somalia nigeria mali burkina faso da kuma habasha da san hare-haren dai suna faruwa ne a waɗannan yankuna gwamnatin ƙasar jamus ta fitar da wani bayani wanda ta yi allah wadai da kisan fararen hula 'yan tsiraru a ƙasar siriya wanda jami'an sabuwar gwamnatin ƙasar suke yi bayanin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar jamus ɗin ya ce abin da aka gani a fayafen bidiyo waɗanda ake sakawa a shafukan zumunta suna nuni da irin yadda gwamnatin ƙasar Siriya ta gaza wajen taka birki ga wasu masu ɗauke da bindigogi waɗanda suke ƙarƙashin ma'aikatar tsaro ta sabuwar gwamnatin syria da suke kai hare-hare a kan 'yan alawiya waɗanda su ne tsiraru a ƙasar Siriya, inda aka cewa ana kashe mata da ƙananan yara da tsaffi da kuma fararen hula waɗanda ba su dauke da makamai. jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga Hausa Radio Tehran. To madalla bayan da aka saurari labaran duniya yanzu kuma lokaci yayi wanda za a gyara zama domin a saurari shirshen da muka riga muka ambata tun daga farko waɗanda suka hada da shirin koyi harshen farisanci da kuma shiri na musamman da muke gabatar muku a ranakun watan Ramadan mai alfarma da kuma dai sauran shirye-shirye waɗanda riga na ambata. To amma kafin nan sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata goma sha ɗaya ga watan maris in shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan ramadan na shekara ta dubu ɗaya da da hudu arba'in shida hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗaya da ashirin da da ɗaya suka gabata a ranar irin ta goma sha ɗaya ga watan maris ɗin shekara ta tara da hudu miladiya a inda ake ci gaba da faɗi da ƙasashen musulunci an kwace tsibirin malta wanda yake bahar rome mulkin musulmi a tsibirin malta da ya kasance har zuwa shekara ta 1991 miladiya lokacin da mutanen norman suke mulki a wannan tsibiri malta ta kunshi tsibirai ƙanana da manya masu faɗin murabba'i kilomita 316 da yawan jama'a da ya kai kusa rubin miliyan tsibirin malta dai yana cikin kudancin ruwan nahiyar turai kusa da tunisia da kuma italiya masu saurare ko kusan cewa shekaru 38 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyu ga watan maris din shekara ta 1985 aka naɗa mikhail gorbachev a matsayin magajin shugaban ofishin siyasa na jam'iyyar gurguzo ta tare soviet konstantin chernenko bayan mutuwarsa wanda kuma a lokacin gorbachev shine mafi karancin shekaru a ofishin siyasa na jam'iyyar kwamnisanci ta tare soviet zaben gorbachev dai domin jagorantar jam'iyyar gurguzu ya haifar da sauye-sauye masu yawa waɗanda sa kai ga rugujewar tare soviet bayan shekaru shida sakamakon tsare-tsare na siyasa da tattalin arziki da gorbachev ya aiwatar waɗanda kuma suka bayar da dama ga sauran ƙasashe na yammacin duniya waɗanda suke takun saka da tare soviet wajen yi mata kisan mummuke daga ƙarshe kuma tare ta turguje. masu wurare ko kun san cewa shekaru 20 da suka gabata rana irin ta yau 11 ga watan maris din shekara ta 2004 tashin wasu mai guda biyar a lokaci guda a wasu tashoshin jirgin karkashin kasa a birnin madrid fadar mulkin kasar spain ya kashe kusan mutane 200 tare da jikata wasu dubu daya an kira fashe-fashen da har-haren ta'addanci mafi girma da spain da turai ma ta taba gani bayan yakin duniya na biyu gwamnatin spain ta lokacin da ta zargi 'yan awaran basque na eta da kai wannan harin bam amma kungiyar alka'ida ta fitar da wata sanarwa wadda ce ita ke da alhakin kai harin ɗaya daga cikin sakamakon harin bam ɗin dai wanda aka kai a birnin madrid a ranar 11 ga watan maris shine nasarar da jam'iyyar socialist ta samu a zaben 'yan majalisar dokoki da kuma janyewar sojin spain daga ƙasar iraki masu saurari ko kusan cewa shekaru goma sha hudu suka gabata a rana irin ta yau goma sha ɗaya ga watan maris na shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya aka yi wata girgiza ƙasa mafi ƙarfi wadda ta kai awo tara na ma'aunar rica a yankin tohoko na lardin miyagi da ke gabashin ƙasar japan ita ce girgiza ƙasa mafi girma a cikin shekaru da dama da suka gabata a ƙasar japan mai fama da yawan girgizar ƙasa inda ta kashe mutane kusan dubu goma sha biyu tare da jikkata wasu dubbai mummunar girgizar kasar da ta lalata wasu kayayyakin more rayuwa na kasar japan tare da haddasa asarori na biliyoyin daloli lamarin da ya gurgunta kasar ta japan na tsawon lokaci girgizar kasar ta haifar da matsowar igiyoyin ruwa na teku wanda ya kai tsayin mita goma sha biyar a kasar da kuma wasu kananan igiyoyin ruwa a wasu kasashe lamarin da ya haddasa barna a sassa daban-daban na japan girgizar kasar dai ta lalata tashar nukiliya ta fukushima tare da fitar da wannan tasha daga aiki lamarin da ya haifar da damuwa da firgici a ciki da wajen kasar ta japan daga karshen masu saurare ko kusan cewa shekaru goma sha tara da suka gabata rana irin ta yau goma sha ɗaya ga watan maris ɗin shekara ta dubu biyu da shida tsohon ɗan mulkin kama karya na yugoslavia slobodan milicevic ya mutu a gidan yari a birnin hague na kasar holland yana da shekaru 64 a duniya an kama milosevic ne a shekara ta 2001 watanni tara bayan faduwar gwamnatinsa kuma aka mika shi ga kotun hukunta manyan laifuka ta kasa da kasa da take birnin hague ya shiga jam'iyyar gurguzu ta yugoslavia tun yana matashi sannan kuma ya zama shugaban kasa a sabiya a shekara ta 1989 a wannan lokacin sakamakon sauye-sauye na tare soviet jamhuriyar yugoslavia ita ma ta ɗauki wani salo na hanyar samun 'yanci milosevic ya yi adawa da waɗannan salo da kuma yankuri na samun 'yancin kai na wasu jamhuriyoyi da suke cikin yugoslavia amma slovenia da kuma croatia sun sami 'yancin kai tare da goyon bayan ƙasashen yammacin duniya al'ummar jamhuriyar bosnia da herzegovina su ma sun kaɗa ƙuri'a ta neman 'yancin kai daga yugoslavia a zaɓen rabu da suka gudanar sai da 'yan adawa sabiyawan bosnia waɗanda suke goyon bayan milicevic sun nuna adawa da hakan da haka kuma aka fara yakin bosnia wanda aka zubar da jini mai yawa a shekarar ta 1992 wanda ya kai ga an ɗauki tsawon shekaru uku da rabi ana tafka wannan yaki a lokacin yakin ne dai aka kashe musulmi da dama a ƙasar bosnia wanda yawansu ya kai dubu ɗari biyu sannan kuma kusan miliyan biyu suka rasa mahallansu bayan da milicevic ya sha kayi a zaben shekara ta dubu da kuma karuwar zanga-zanga a cikin gida gwamnatin sa ta faɗi kuma jim kaɗan bayan haka a kama milisbej aka mika shiga kotun duniya an fara shari'ar milisbej akan aikata laifukan yaƙi a balkan shekara ta 2002 amma kuma ya mutu a gidan kaso kafin kammala shari'ar tasa. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci didalla ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 83 inda za ku ji tattaunawa tsakanin muhammad da kuma ɗaya daga cikin abokansa wato ramin kenan wanda yake tare da shi a can ɗakin ɗalibai na jami'ar tehran wanda kuma yake karatu tare da shi a wannan jami'a inda suka yi tattaki zuwa masallacin jamkaran ɗaya daga cikin masallatai masu daraja a jamhuriyar musulunci ta iran wanda al'ummomi daga jamhuriyar musulunci ta iran da ma kasashen ƙetare sukan je domin gudanar da ayyukan ziyara da ibada to sai a kasance tare da mu a cikin shirin domin jin yadda ta kaya tsakaninsa da abokin tafiyar tasa to amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai an saurari dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. من میروم نی اینا زوا من میخواهم بروم نی اینا سو این تفی جمکران ینکن جمکران مسجد جمکران مسلاچن جمکران خوش به حالت ka دادی التماس دعا منا برر دعا محتاجیم به دعا منا بکاتر دعا جواب جوابی چه منه آنها میگویند سو suke cewa Ma mi im. Mu muna cewa Pass Kenan Gombad Tulluwa Obi Mai kalar shuɗi Zibo. Mai kyau On. ونچن شلوغ میچون کوسو بزرگ میگرما بسیار دیوا سهشنبه رنر تلاتا مردم متاني زيادي ما یوا قوم برنن قوم تهران برنن تهران شهر گری آنها سو می آیند سنا زوا اینجا نن کجا اینا تو پارک می کنی کی زکی پاکن سمت بنگرن راست داما خیابان تیتی من پارک می کنم نی زنگی پاکن کی یوشه مراسم تاروکا دعا الدعا آن شروع می شود اکی پراوا نماز خواندن ین سلا ما وقت داریم مو منا د نیم ساعت ربین اوا دیگر ندبا To bayan da aka saurari kalmomin da za yi amfani da su baki ɗaya a cikin shirin yanzu kuma sai a gyara zama domin jin yadda ta kaya tsakanin Muhammad da abokinsa a cikin wannan tattaunawa da za a ji a cikin harshen Farisanci. فردا میخواهم با سعید به جمکران بروم خوش به حالت التماس دعا ایرانی ها در جواب التماس دعا چه میگویند؟ میگوییم محتاجیم به دعا پس محتاجیم به دعا تو مدلا بند اکا سوراری wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana a cikin harshen farisanci yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa da fassarata a cikin harshen hausa. فردا میخواهم با سعید به جمکران بروم. گوبه اینا سو تره دا سعیدو مجه جمکران خوش به حالت التماس دعا کجی دادی منا برن ادعا. ایرانی ها در جواب التماس دعا چه میگویند؟ ایرانی ها از کن جوابین muna bara addu’a me suke cewa. Miguim muhtajin bedu’a Muna cewa muna buƙatar addu’a. Pas muhtajin bedu’a? Kenan muna buƙatar addu’a. To madalla, Muhammad dai a ranar Talata bayan zuhur tare da abokinsa sun kama hanyar tafiya zuwa birnin ƙum daga can kuma suka nufi Jamkaran. Bayan sa'o'i guda biyu sun isa Jamkaran, inda ke da wani masallaci mai babbar hasumiya da kuma tulluwa mai kalar shuɗe. Sun yi fakin ɗin motar da suke ciki a ɓangaren masallacin. wanda yake cike da mutane waɗanda suke zowa daga ko'ina domin gudanar da ayyuka na ibada saboda haka yanzu sai a saurari wannan tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da abokin tafiyarsa sa'id a cikin harshen farisanci an gumbadi مسجد جمکران بله، آن گنبد آبی و زیبای مسجد جمکران است. چه مسجد بزرگی است خیلی هم شلوغ است بله سهشنبه ها مردم زیادی از شهرهای قم و تهران به اینجا می آیند. خیلی شلوغ است. ماشین را کجا پارک می کنی؟ سمت راست در آن خیابان ماشین را پارک می کنم. مراسم دعا کی شروع می شود؟ نیم ساعت دیگر برای نماز خواندن وقت داریم. To madalla banda aka ji wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana a cikin harshen Farsanci yanzu kuma sai a saurari tattaunawar tare da fasarta a cikin harshen Hausa. آن گنبد مسجد جمکران است؟ وچن تلوار مسلاچن جمکران چه؟ بله آن گنبد آبی و زیبای مسجد جمکران است ای وچن تلوار می لونین شودی می کیو تا مسلاچن جمکران چه؟ چه مسجد بزرگی است خیلی هم شلوغ است بله babban masallaci ne yana kuma da cunkoso sosai بله سهشنبه ها مردم زیادی از شهرهای قم و تهران به اینجا می آیند. ای رانکون تلاتا متنی دیوا دگا برانن قم دا تهران سنا زوانن خیلی شلوغ است ماشین را کجا پارک می کنی؟ yana da cunkoso sosai. A ina za ka yi fakin motar? سمت راست در آن خیابان ماشین را پارک می کنم. بنگرن داما اوانچن تیتن زنی پاکن موتر مراسم دعا کی شروع می شود؟ یوشی اکی پارا ترکن ادعا. نیم ساعت دیگر برای نماز خواندن وقت داریم. nan da rabin awa muna da lokacin yin sallah da la, to jama'a masu ware ganin cewa lokacin da muke da shi ya kawo jiki dole anan za mu dakata sai a shirinmu na gaba idan allah kai mu za a ji mu dauke da ci gaban shirin a cikin wani darasi amma kafin wani lokaci a madadin dukkan waɗanda aka je su musamman malama kudusiyan da kuma malama julai da ta da ne abdullahi salo katsina ke mako fata alheri a tarbe mu a shiri na gaba. WazubuIlahi mina shaita nuru jin. Bisimilahi rahmanirrahim. Wasalatu wasalamu Ala ashirin mursalin Saidina wa na Muhammad wa ala bai ta yi na tahirin Jama'a ma sauraren Assalamu alaikum Barkanmu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman. Dangane da ranakun wata Ramalana mai alfarma. A shirin mu da ya gabata. mun fara bayani ne kan abubuwan da ya wajaba ga mai azumi ya nisance su, inda muka ambaci wasu daga cikinsu sai lokaci ya mana halinsa. Don haka a yau za mu ɗora ne daga yadda muka tsaya kamar haka. Na bakwai, wayan gari da janaba da gangan a watan Ramalana, idan mutum ya sadu da mace, ko ya yi mafarki da ya kai ga ya fitar da mani a cikin dare. amma ya wayi gari da janaba bisa ganganci ko sakaci, azuminsa na wannan ranar ya ɓaci. Idan mutum ya yi janaba a faɗake ta hanyar saduwa da mace ko fitar da mani a cikin dare, to ba zai kwanta ba domin yin bacci kafin ya yi wanka, sai dai idan ya kasance a ɗabi'arsa, yana tashi kafin fitowar alfijir, ko ya sanya na'urar da ke tashin mutum daga bacci. saboda ya tashi ya yi wanka kafin fitowar alfijir. Amma idan mutum ya yi janaba cikin dare, sannan ya kwanta bacci da niyyar ba zai tashi ya yi wanka ba, kuma bai tashi ba har sai da alfijir ya fito, to yana daidai da wanda ya wayi gari da janaba da gangan, wato azuminsa na wannan ranar ya ɓaci. Idan mutum ya yi janaba cikin dare, sannan ya kwanta bacci da niyyar zai tashi ya yi wanka kafin fitowar alfijir. amma a ɗabi'arsa baya tashi daga bacci kafin fitowar alfijir, kuma sai bacci ya zarce har bayan fitowar alfijir, to hukuncinsa a nan zai ci gaba da azuminsa bisa tsammanin ingancinsa, sannan itiyaɗi wajibi ya yi ramakon azumin wannan ranar. Idan mutum ya yi janaba cikin dare, sannan ya kwanta bacci da niyyar zai tashi ya yi wanka kafin fitowar alfijir, kuma ya kasance a ɗabi'arsa. yakan tashi kafin fitowar alfijir ko ya sanya na'urar da ke tashin mutum daga bacci domin ya tashe shi amma sai bacci ya zarce har bayan fitowar alfijir to a anan azuminsa na wannan ranar ya inganta babu komai a kansa idan mutum ya yi janaba cikin dare sannan ya kwanta bacci saboda a ɗabi'arsa ya kasance yana tashi kafin fitowar alfijir to idan ya farka daga wannan baccin wanda yake shi ne karo na farko bayan ya yi janaba, to itiyaɗi kada ya sake komawa wani bacci na daban, sai dai idan yana da nutsuwar zai sake farkawa kafin fitowar alfijir. Idan kuma ya koma baccin karo na biyu, sai kuma baccin ya zarce har zuwa bayan fitowar alfijir. Hukuncinsa a nan, sai ya riƙe baki har zuwa faɗuwar rana, sannan bayan watan Ramalana ya yi ramakon azumin wannan ranar. amma babu kafara a kansa, sai dai wasu malamai sun bayyana cewa hukuncin ramakon azumin wannan ranar zai hau kansa ne a lokacin da ya koma bacci karo na uku, da nufin zai tashi yi wanka, sai kuma baccin ya zarce har zuwa bayan fitowar alfijir. Hakanan hukuncin yake ga wanda ya farka daga bacci karo na biyu, ya koma karo na uku, ko na hudu ko fiye da haka. matuƙar dai duk lokacin da ya farka yana da nutsuwar idan ya koma bacci zai tashi wanka kafin fitowar alfijir. Wannan hukunce-hukuncen sun danganci mutumin da ya janaba ne a cikin dare a faɗake ta hanyar saduwa da mace ko fitar da mani, amma mutumin da ya janaba ta hanyar yin mafarki ga yadda hukunce-hukuncen da suka hau kansa suke kamar haka. Idan mutum ya yi janaba, ta hanyar mafarki a cikin barci, bai kuma farka ba sai bayan fitowar alfijir. Azuminsa na wannan ranar ya inganta, wato babu komai a kansa. Amma idan mutum ya yi janaba ta hanyar mafarki a cikin barci da dare, sai ya farka daga barci, to bisa itiyaɗi ba zai koma ya sake wani barci na daban ba kafin ya yi wanka. Sai dai idan yana da aminci zai sake tashi. domin ya yi wanka kafin fitowar alfijir. Akan haka, idan ya koma barci karo na farko, bayan janabarsa, sai kuma aka yi rashin dace barcin ya zarce har zuwa bayan fitowar alfijir, to hukuncinsa zai ci gaba da riƙe baki har zuwa faɗuwar rana, sannan bayan watan Ramalana ya yi ramakon azumin wannan ranar. Amma wasu malamai sun bayyana cewa azuminsa na wannan ranar ya inganta. wato babu ramako a kansa, sai dai idan ya sake komawa wani baccin na daban, wato karo na biyu, bayan janabarsa, kuma baccin ya zarce har zuwa bayan fitowar alfijir, to wajibi ne ya yi ramakon azumin wannan ranar bayan watan Ramalana. Idan kuma lokacin da mutum ya farka daga barci, da ya yi janaba a cikinsa, sai kuma ya koma ya sake kwanciya, kuma a bisa al'adarsa, baya tashi kafin fitowar alfijir. sai kuma baccin ya zarce har zuwa bayan fitowar alfijir, to hukuncinsa zai ci gaba da riƙe baki har zuwa faɗuwar rana, sannan bayan watan Ramalana ya ramukon azumin wannan ranar tare da kafara Idan mutum ya ji ba cikin dare, kuma ya mance bai yi wanka ba har alfijir ya fito, to wajibi ne ya riƙe bakinsa har zuwa faɗuwar rana, sannan bayan watan Ramalana ya ramuku, amma babu kafara a kansa. Wannan hukunce-hukunce ne da suka shafi azumin watan Ramadana kawai, banda sauran nau'o'in azumi, domin hukuncinsu ya sha bamban. Idan babu isasshen lokacin yin wanka kafin alfijir ya fito a watan Ramadana, to bai halatta mutum ya sadu da matarsa ya yi janaba ba, idan kuma ya aikata hakan bisa mantuwa ko ganganci, to wajibi ne ya hanzarta yin taimama kafin fitowar alfijir, kuma azuminsa na wannan ranar ya inganta. sannan idan ya yi taimamar ba wajibi ba ne ya zauna har lokacin fitowar alfijir ba tare da ya koma barci ba domin kada taimamar da ya yi ta ɓaci wato ya halatta bayan ya yi taimamar maimakon wanka da zai yi ya kwanta ya yi barci har zuwa bayan fitowar alfijir idan kuma mutum ya yi janaba da gangan duk da cewa ya san babu isasshen lokacin yin wanka kuma ya sakaci bai yi taimama ba har alfijir ya fito to azuminsa na wannan ranar ya ɓaci, don haka wajibi ne ya riƙe baki har zuwa faɗuwar rana, sannan bayan watan Ramalana ya ramakon azumin wannan ranar tare da kaffara. Dangane da hukuncin jinin haila ko biƙi kuwa, idan jinin hailan mace ko bikinta ya ɗauke a cikin dare a watan Ramalana, amma ta ƙin wanka bisa ganganci ko sakaci har ta wayi gari a cikin wannan halin. To a nan akwai fatoyin malamai kamar haka. Na farko, mafi yawan malamai sun bayyana cewa azuminta na wannan ranar ya ɓaci, kuma wajibi ne bayan watan Ramalana ta yi ramakon azumin tare da yin kafara. Na biyu, wasu malamai sun bayyana cewa ne, macen da jinin hailanta ko bikinta ya ɗauke cikin dare a watan Ramalana, ba wajibi ba ne sai ta hanzarta yin wanka kafin fitowar alfijir. amma yin wankan abu ne mai kyau kuma itiyaɗi mustahabi wato dai azuminta bai ɓaci ba saboda ta wayi gari ba ta yi wanka ba don haka a irin wannan hali na saɓanin malamai dole ne mutum ya tabbatar da ya kiyaye hukuncin da ya hau kansa daidai da fatawan mushtahidin da yake masa takalidi sakamakon haka a bisa fatawan malaman da suke ganin wajibi ne mace da jinin hailanta ko bikinta ya ɗauke cikin dare a watan Ramalana ta yi wanka kafin fitowar alfijir sun bayyana hukunce-hukunce kamar haka. Idan mace jinin hailanta ko bikinta ya ɗauke cikin dare a watan Ramalana, amma ba ta san jinin ya ɗauke ba, sai bayan da alfijir ya fito, to hukuncinta kawai sai ta ɗaura niyyar azumin wannan ranar ta yi azumi, kuma azuminta ya inganta. Hakanan, Idan mace tana da masaniyar jinin hailanta ko bikinta ya ɗauki a cikin dare, amma ta mance ba ta yi wanka ba har alfijir ya fito, ita ma za ta ɗaura niyyar yin azumin ne, kuma azuminta ya inganta. Dangane da jinin istihada kuwa, hukuncin mace mai jinin istihada kaɗan daidai yake da hukuncin macen da take cikin halin tsarki, wato jininta bai shafi azuminta ba, amma macen da take cikin jinin istihada matsakaici da mai yawa mashahuriyar magana a wajen wasu malamai ita ce sharaɗi ne na ingancin azuminta ta yi wankan rana da ake yi domin sallah wato idan jinin istihada da yake wajabta yin wanka ya zo mata kafin ta yi sallar asubahi ko sallar azahar da la'asar sai kuma ta ƙi yin wankan to azuminta na wannan ranar ya ɓaci amma da jinin istihadan ya zo mata ne bayan ta riga ta yi sallan azahar da la'asar sai ta ƙin wankan har rana ta faɗi, to ingancin azuminta na wannan ranar ya dogara ne da yin wankan dare kafin fitowar alfijir. A gefe guda kuma, wasu malamai sun bayyana cewa ingancin azumin mace mai jinin istihada matsakaici da mai yawa ba shi da alaƙa da yin wankanta na rana ko na dare, sai dai itiyaɗi ne mustahabi yin wankan. Don haka, a irin wannan yanayi, sai mutum ya yi aiki da fatawan mushtahidin da ke masa takalidi idan wajabcin yin wanka ya hau kan mutum cikin dare sakamakon shafan jikin mamaci bayan jikinsa ya yi sanyi kafin a yi masa wanka to ba dole ba ne sai mutum ya yi wanka kafin fitowan alfijir kuma babu abin da ya haɗa azuminsa da wankan da zai yi sakamakon shafan jikin mamaci a duk lokacin da wanka ya zame wajibi a kan mutum kafin fitowan alfijir idan ba zai yiwu ya yi wanka ba saboda wani uzuri, misali, rashin ruwa ko marasa lafiya da yake tsoron yin amfani da ruwa ko saboda ƙurewar lokaci da makamantan haka, to sai mutum ya gudanar da taimama maimakon wanka kafin fitowar alfijir domin azuminsa ya inganta. Idan kuma wanka ya waje ba a kan mutum kafin fitowar alfijir sakamakon yin janaba ko macen da jinin hailanta ko bikinta ya ɗauke. kuma babu ruwan yin wanka, hakan nan babu ƙasar yin taimama, to a nan wayan gari a watan Ramadana ba tare da yin wanka ba, ba ya ɓata azumin wannan ranar. Yanzu kuma ga addu'a rana ta goma a watan Ramadana mai alfarma. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك واجعلني فيهم من الفائزين بنا لديك واجعلني فيهم من المقربين إليك بإحسانك يا غاية Ya Allah ka sanya ni a cikinsa daga cikin masu dogara, wato masu tawakali kenan. Ka kuma sanya ni daga cikin waɗanda suka sami nasara daga gare ka, kuma ka sanya ni a cikinsa daga cikin makusantanka, da kyautatawarka ya gayan masu bukata. Daga ƙarshe nake fatan Allah ya karɓi ayyukanmu baki ɗaya. wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك

masu sauraro mu da haka kuma barka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da a cikinsa muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radon boh karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ki jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da ke cikin wannan shiri na wannan mako. a cikin shirin namun yau za ci gaba ne sauraron alama hafiz muhammad sa'id jagoran haidar center for islamic propagation da ke birnin kano inda zai tashi kan marhalolin yara manyan gobe allama bismillah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad yaro yana da marhaloli daban-daban ɗan shekara ɗaya biyu uku marhalarsa tana bambanta da ɗan shekara hudu biyar shida bakwai kamar yadda ɗan shekara bakwai marhalarsa ta saba da ɗan shekara takwas tara goma duk da marhalolin suna tafiya ne a hankali ta yadda za mu ga marhalolin suna cancanja da kansu lokacin da yake girma shari'a ta kasa shekarun gida bakwai guda uku bakwai na farko bakwai na biyu bakwai na uku sai dai a shekara bakwai na uku daga shekara goma sha hudu kenan zuwa shekara ashirin da ɗaya shekaru ne na samartaka shi ya sama a shekaru bakwai na farko yara suke sarakuna a shekaru bakwai na biyu suke zama bayi a shekaru uku na ƙarshe suke zama wazirai aikin waziri shine ba da shawara idan ya kasance sarki a yi masa hidima amma idan ya koma bawa shi zai hidima za a aike shi za kuma a ladabtar da shi idan ya wani laifi za kuma a gasa shi sosai da tarbiyya kyakkyawa a waɗannan shekaru domin yana zama shekara goma sha hudu ya iya zama waziri ya iya zama zai iya ɗaukar nauyin gida da ma al'umma amma fa domin samun wannan tarbiyya ta ci gaba ta zamanto ta ba da 'ya'ya da natija mai kyau yana buƙatar a samu tsari mai kyau waje mai kyau lokuta masu kyau da mutane na gari a kewaye da shi da yanayi mai dacewa domin samun wannan tarbiyya da kuma renon hankalinsa da zuciyarsa da kuma marskansa baki ɗaya domin su samu ilimi su sami ƙwarewa a kan fagage daban-daban sannan ransa ta kasance ta harsunawa kamalar da Allah subhanahu wa ta'ala yake son ɗan adam ya kasance tattara da ita wannan yana nufin kenan samar da mutanen da za su iya shi tarbiyya samar da mutanen da za su iya renansa wanda su daman cin an riga an rene su idan ba a reni mutanen ba idan ba su da ƙwarewa ba za su ba yaron komai ba sai shirme idan ba a samu wannan ba ba za a samu kyakkyawar amsar cewa me yasa ake haihuwa me yasa ake samar da zuriya me yasa da buƙatar samar da 'ya'ya a cikin al'umma wannan tambayar ba za ta zama tana da ma'ana ba in ba a samu wannan a ah, tarbiyya mai kyau ba ita kuma tarbiyya mai kyau ba za ta samu ba sai idan an samu waɗannan abubuwan da suke taimakawa kuma suke zama sharaɗi kuma rukunai wajen samun tarbiyya dole samu wuri mai kyau lokaci mai kyau yanayi mai kyau mutane da suke da tarbiyya wanda za su ba da tarbiyya wanda su ma suna da ƙwarewa kan wannan fage daidai gwargwadon yadda suka iya daidai gwargwadon abin da za su bayar sai ta tunani da zuciya da hankali da mariskai da rai na yaron domin su zamanto a shirye suke su karbi wannan tarbiyya waɗannan abubuwa ne masu muhimmanci sosai a bayanin waye yaro za mu ga yawanci ana bayanin sa ne da shekaru amma wani abu ne wanda yake sananne gun mutane ba tare da ta'arifinsa ba ma da harshe mutane sun san waye yaro shekarun da ake kira shekarun yarinta abin da yawanci mutane suke jahilta shine matakai sahihai nagari wanda ya kamata tarbiyyar yaro ta ɗoro a kai. masararo kada shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radion h karkashin Hausa TV a nan binin Tehran inda muke sauraron alama wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan sahihan matakan da ya kamata a ɗauka wa yara wannan kuma ya kasance ne sakamakon al'umma ɗin kowa yana dogara da abin da ya gada na al'adu wajen ganin ya tarbiyyantar da yaransa al'adu su suka fi tasiri sosai amma kwarewa ta musamman ba kasafi ake samun ta ba wajen masu ba da tarbiyya ga yara don haka ne ma za mu samu cewa wasu lokutan yanayin rayuwa da yara suke shiga shine yake ayyana tarbiyyar su. musamman ma al'ummar da take za ta haifo yara ta suke su a titi kuma aƙidar komai a jingina shi da Allah ba ta ɗaukan mataki ba ta yi kamari a cikin al'umma irin tamu saboda haka ba mai tunanin yara nawa ya kamata in kawo waɗanda zan iya ɗaukan nauyinsu wayanda zan kula da rayuwarsu cikin sauƙi zai ce maka Allah ne zai ciyar da su Allah ne zai shayar da su Allah yana nan amma Allah yana nan don me yasa ba kwanta ba ɗaki ka kulle kofa ka ce Allah yana nan saboda haka dole mutum ya tunani ya ga cewa wani irin yara ne zai iya ɗaukar nauyi domin ya kawo su yawanci sau tari wasu kwaɗayin jima'i yake sa su sai ta zubo yara mafi yawa abin da ke faruwa kenan shi dai ya samu gamsuwa shi kenan ba ruwansa da natija ko nawa ce kuma koya za ta kasance wani yana daga cikin abin da yake ɗaya daga cikin abubuwan da suke sanya haifar da yara barkatai da rashin kula da tarbiyyar su wani lokaci za mu ga cewa al'ada ce kawai wani lokaci kuma a aƙida ce wayannan abubuwa suna taka rawa babba wajen samar da yara ta ci barkatai ba tare da ɗaukar nauyi da kula da su ba yara wani jari ne babba da allah yake ba mutum suna ƙunshe da rayuwa da nishaɗi da kuma yiwuwar su karbi ci gaba kowane iri ne ko ci baya kowane iri ne suna da kumaji da ƙoƙari da son motsi haka yara suke haka ma samari suke wa lokaci sukan haɗu da yanayi mai kyau wa lokaci sukan haɗu da yanayi mummuna idan suka girma suka kai matakin samari abin yakan ƙaru misali idan sun kasance cikin yanayi mummuna tun farko to lokacin da suka kai samari za mu ga sun gaji da karatu da makaranta sakamakon talauci ko shaye-shaye da ya rushe kwakwalwarsu ba za su iya ci gaba da karatu ba ko kuma samu yanayin zaman banza ko gudu daga gida ko zuwa wajen caca ko wajajen shaye-shaye ko kuma ma zama 'yan daba ko barayi ko 'yan kidnapping ko 'yan satar mutane sai an biya kuɗi su sake su ko ha'inci wani lokaci ma har da shishigi da ƙetare iyaka wani lokaci har da fyaɗe da abubuwa daban-daban da ba za su lissafta ba wanda sakamakonsu nadama ce a duniya da lahira idan ya samu yanayi mai kyau har ya kai ga samartaka za mu gan shi babban hadafinsa neman ilimi da tsarkin niyya da san aiki da san ɗaukan nauyin gida da ɗaukan nauyin kansa da girmama manyan mutane da sauraron nasiha da kyakkyawan ladabi da juriya kan kowane abu da kuma san amfanar da mutane masu kaucewa hanyar nan yana iya zama o lokaci jahilci ne sa su kauce hanya o lokaci gafala ne o lokaci kuma yanayin da suka samu kansu matsalar yanayi tana iya zama ta abin hannu tana kuma iya zama ta ruhi idan a yarinta ba a cimma nasara ba za mu ga lokacin da za a zama samari to zai zamanto an lalata yanayi an lalata shekaru an lalata zamani da lokaci an lalata komai yaron da ko saurayin da zai zama ba abin da yake zuwa sai gidan rawa da fito da tafi rayuwarsa gaba ɗaya za ta ƙare ne a nan babu wani amfani shi ba ci gaban duniya ba shi ba ci gaban lahira ba lallai ci gaban rayuwa na duniya da lahira yana buƙatar samar da yanayi mai kyau da yara za su ɗora a kansa domin su taso samari nagari. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. masararo ga dai allama ya fara sakin jiki da wannan bayani na tarbiyyar yara to amma a nan za mu sa masa wakafi daga ƙarshe muna yi wa alama muhammad hafiz sa'id da gordon haida santa for propagation da ke birnin kano godiya ta musamman da wannan bayani a maimakon rajon boh da ke kashin hausa tv a nan minin tehran ni awal kunya na shirya na kuma gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku malaman makaranta kun ga irin haka don matasa. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na don matasa shiri ne dai wanda muke bijiro da matsaloli da kuma kalubale da yake gaban matasa sannan kuma da shawarwari daga ƙwararru akan yadda za a warware waɗannan matsalolin idan ma sauraro ba su manta ba muna cikin tattauna yadda rayuwar matasa take ne a cikin makarantu na addini a tarayyar najeriya da kuma jamhuriyar Nijar? mun fara da tarayyar najeriya inda muka ji ta ɗaliban hausa da sakalen da ke birnin kano arewacin ƙasar sannan kuma muka ji ta bakunan malamansu domin karkata akala shirin zuwa jamhuriyar Nijar inda muka fara yada zango a birnin da magaram da muka ji ta bakin ɗaya daga cikin malaman makarantar jami'atul mustapha da take a wannan birnin malam aminu abdu ya yi mana bayanai da suka shafi tsarin karatun da kuma tarihin kafuwar makarantar da yadda karatu ke ci gaba da tafiya a wannan lokacin. To bisa tuni dai wannan shine abubuwan da muka saurara a baya. Mun kuma yi muku alkawalin cewa a wannan lokacin zamu nufi babban birnin jamhuriyar Nijar wato Niamey inda za mu ji ta bakin wasu daga cikin ɗalibai da kuma malaman ɗaya daga cikin makarantun addini wato na jami'atul Mustapha a wannan birni. mun kuma fara tuntubar ɗalibai da suke karatu a cikin makarantar tambaya ta farko da muka yi wa wato ɗaya daga cikin ɗaliban wannan makaranta mai suna mansur muhammad inusa shine neman ya mana bayani akan dalilin da ya ingiza shi yake karatu a wannan makaranta ga bayanin da ya mana. Sunana Muhammad Mansur Inusa Gado, ɗalibi ne na jami'atul Mustapha ya farkon Naila. Bi ma'ana ke ɗalibi ne na jami'a almustafa wadda aka sani a iran amma reshen ta wanda ke nan nijar eh, abin da nake so in samu kan wannan makarantar abin da ya sanye saboda na ga makaranta ce wadda ake koyan eh, karatun ahlul bait alaihim salam saboda haka dan ne muke sha'awar na shiga wannan makaranta ta jami'atul mustafa ina karatu to bayan muhammad inusa malam ashiru wanda shi ma dalibi ne a wannan makarantar ya yi mana bayani dangane da manufarsa ta yin karatu ga abin da yake cewa lalle a jami'atul mustafa a yanzu duk da yake shekarun ta bai jima ba a yau shekara ta biyu ta ciki kenan ina da shekara biyu a cikin jami'atul mustafa idan muka ɗauka kayan a buɗe jami'a ta na matasa a nan generation niger akwai makaranta wadda aka yi sananta da hauza wadda aka yi sananta a madarasatar rasulul akram na shekara uku na samu shahada ta lise ita ce shahada cikin a shahada الثانوية سلم بانا لن دا تمكو الله سبحانه وتعالى باني تخرج دا غليسي اوان من شكر اكتي انبو دا جامعة المصطفى اكا كرام مكي مواصلة دا كراتو اتسونا من جامعة الحمد لله نقول مع الله سبحانه وتعالى الشكر المتا ستركو اتسي جامعة المصطفى كما شكرا باركينا ناين جاي اتكين دكا مواد بمونا كراتو قبالا سلم وانزونا دا تمكو الله سبحانه وتعالى وانزونا سكين jarabawa na akhirar sana ma'ana na ƙarshen shekara kuma na fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu. To bayan Muhammad Inusa Malam Ashiru wanda shi ma ɗalibi ne a wannan makarantar ya yi mana bayani dangane da manufarsa ta yin karatu ga abin da yake cewa. Eh alhamdulillah kamar da wurin jarabawa duk da yanzu tun da ina na fara wannan karatu ga wannan makaranta tun tana hauza ilmiya tana rasulul akram tun daga safin awal har zuwa safin sani salis har na samu shahara ta ta sanawiya ina daga cikin kullum na ɗaya zuwa na uku cikin ajin mu kai arba'in amma duk kullum ina cikin na uku uku na farko yanzu kuma Allah ya sa barawa na zo jami'atul mustafa na yi imtihan da kubulu na yi na yi safin awwal an zo muna da madda kusan ishirin da shidda duk na zo an yi imtihani duka ba wadda ne daura na wuce gaba daya kuma yanzu ga mu muna safu sani jami'i kuma muna fatan insha Allah muna ganin wannan jaraba da muke ta karshen shekara kuma akwai eh, akwai haske na duk zamu wuce waɗannan mawadu waɗanda muke kuma alhamdulillah wurin malamai muna da malamai bakin gwargwado kashi tamanin cikin ɗari ko kashi saba'in cikin ɗari saboda kowane jami'i muna da malamai da amma har da haka tun da komi da farko ne muna neman ƙarin malamai insha Allah daga can asirin fil Mustafa kuma alhamdulillah malaman mu suna koya min karatu yanda za mu gane dari bisa dari To a ci gaba da hirar tamu mun tambayi Muhammad Mansur Inusa ko da akwai wasu matsaloli waɗanda suke fuskanta a cikin wannan makaranta dangane da karatun da suke yi ga jawabin da ya bawa shirin namu. Eh, matsalolin da ta ci a yawon wannan jami'a Eh, akwai abu kamar dai kamar yadda kuwa tambaya na farko janin mun malamai muna buƙatar gaskiya ƙarin malamai ɗari bisa ɗari kuma babbar matsala wadda muke fata ga wannan jami'a a hallale ta ita ce a ce wannan jami'a tana da wuri nata khasatan ne ta ne ba na wani wuri bane suke ɗauka haya a ciwon wanga gida na su ne shine babban matsala ga wannan jami'a wanda muke neman insha Allah da yarda ubangiji subhanahu wataala a hallale ta wata tambaya da muka yi wa ashiru wanda shi ma ɗalibi ne a wannan makaranta ita ce kowace manufa yake sanya cimmawa a rayuwarsa idan ya kammala karatun nashi ga jawabin da ya baiwa shirin namu. Hakika babban hadafi na a karatu ina da bukatuwar in taimaka ma abokan rayuwa ta a cikin jamhuriyar Nijar da wajen jamhuriyar Nijar. Ma'ana in karanta musu in ɗauke su in gabatar da gudunmawa ta akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da ni wannan shine babban hadafi na da ke gabana idan na gama karatu insha Allah subhanahu wa ta'ala zan yi ƙoƙarin in ba al'umma ta gudunmawa sai da in sarki wani yaji zai da Allah subhanahu wa ta'ala ya kora mani wannan shine babban hadafi na eh ni hadafi na idan na gama karatu shine in zamo kamar muballi kamar yanda ni ma na zo malamai na suka koya mani suka sanar da ni su ne ni ahlul bait ni ma in samu in yi intisharin waɗannan ahlul bait cikin wani wuri wasu inda wata ne da san su san su da ma sun san su abubuwan da sani ba su ƙara sani ta hanyar nima waɗannan malaman na suka taimaka mani ta karatu na da ya ci gaba shi ma muhammad mansur inusa ya ba mu jawabi akan wannan tambaya dangane da manufar da yake son cimmawa idan ya gama karatu ga abin da yake cewa Eh, ni hadafi na idan na gama karatu shine in zamo kamar muballi kamar yanda ni ma na zo malamai na suka koya mana suka sanar da ni su wane ne ahlul bait ni ma in samu in yi intisharin waɗannan ahlul bait cikin wani wuri wasu inda wata ne da san su san su ko da ma sun san su abubuwan da ba sani ba su ƙara sani ta hanyar ni ma waɗannan malaman na suka taimaka mani ta karatu na da ya ci gaba To masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin da aka ƙayyade wa shirin namu ya kawo jiki. Kuma da yardar Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya a nan gaba. Za kuwa mu jine ta bakin ɗaya daga cikin malaman wannan jami'a wato jami'atul Mustapha da ke birnin Niamey domin jin wasu daga cikin matsalolin da ɗaliban suka bijiro da su da jawabin da zai bayar dangane da haka. da kuma yadda tsarin karatu yake tafiya a cikin wannan makaranta sannan kuma za mu ji ta yadda alaƙa take a tsakanin wannan makarantar da kuma mahukunta a wannan ƙasa da kuma damar da ɗaliban suke da ita idan sun gama makaranta su shiga cikin al'umma domin a dama da su a harkokin yau da kullum kafin wannan lokacin da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara 506 86 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa barkamu da haka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda cikin sami muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to da yake muna cin azumin watan ramadana mai alfarma ne wanda ya sa muka rika kawo muku waƙoƙi daban-daban da mawaƙa fitattu suke a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa a cikin wannan wata mai alfarma To yau ma dai kamar yadda aka saba muna ɗauki da ni mawaƙin na daban mai suna Muhammad Mu'tamadi wanda kila kun ji waƙe-waƙen da yi a baya game da Ramadan. To yau ma gashi da sabar waƙar. Da yake masu iya magana na cewa waƙa a bakin mai ita tafi daɗi. To ma saurare, ai saurare lafiya. دل شده پای بر گردن جان در کمر ضربه گفتانه این چه سبب بان چه راست زرده گفتانه این چه سبب بان چه راست در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست هر که در چو منش خون بهاست گر بزنندم به در نظرش میداری دیدن او یک نظر صد چو منش خون بهاست سلسله موی دوست حلقه دام بلاست هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست To a gaishe da Muhammad Mutamadi, ce mawaƙi a nan ƙasar Iran game da wannan waƙa da ya mana. wanda ya waƙe mu wanda ya waƙe watan azumin ramadana mai alfarma da fatan masu ware sun amfana kuma ta ƙayatar da su zan jalin zamu shirin a nan sai a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu wani sabon shirin amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni da na kasance tare ku a cikin shirin daga farko zuwa ƙarshen shirin zuwa lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na zuwa to www.tv1.ng a huta lafiya. گشودی لطف خدا نبندد دست گره گشارا the چلو شا بغز جواب نوشتن عهده قنچه شا هر جره از ظلف دوتا گوشودی عهده غم از دل ما گوشودی صد از کار تو می گشاید گر گرهی بر خدا گشودی لطف خدا نبندد دست گره گشا را عقده بر دل ما خدا را